lokacin da jagoranci dai ta zo ta cikin kominikinmu ta faɗakar da mu ta waye mu kai bisa kan aikinmu mun samu mun yi aikace-aikace a cikin kominikin kamar wasu tsabtace-tsabtace na cikin gari wani guri inda ruwa ke kwanciya wani guri inda ciyawa da muna samu da sai muna gamuwa da meri muna yin wannan aikin wani irin ayyuka kuke yi a matsayin ku na kwamiti mai sa ido domin al'umma washa ta biya haraji muna samu halau muna huta yan gari ruwa mun samu mun je mun faɗakar rawa mutane bisa kan idan da za su yi ka suna biyan lanko tunda in kwatanta musu lanho he da shi meri za ta ci gaba he da shi za a yi aikin ƙasa gaskiya da muka fara wannan faɗakarwa mun ga canji sosai a matsayin mu na sai hallau muna kamawa meri kamar yanzu wannan satin biyu ma da suka huce mun je mu babbar kasuwar mu wanda muke tunkaho da ita mun ga dan abin da yake shigowa daga kasuwar nan ya sosai yayo ƙasa to sai muka ce to muka yi shawara da meri muka ci muka ba su shawarwari za mu je mu mu kama musu gami da jan hankali da sa ido mu ga daga ina ne matsalar take to alhamdulillahi tun satinmu na ma da muka je mu mun samu sanji sosai tun da da a kudin da yake shigowa satin wannan da muka je mun samu mun yashi ya kai har wajen so bakwai ma to kaga kenan an samu canji sosai to wani irin matsaloli kuke fuskanta muna fuskantar matsaloli tunda gaskiya aka ce za a yi aiki da jama'a kenan dole za a fuskanci matsaloli amma wannan matsalolin mu dai abin da ya yi damu tunda jagoranci ta ba mu fasa'o'i yanda za mu yi hulɗa da mutane muna samu ba tare da ɓacin rai ba muna jan hankalinsu wanda ma bai fahimta ba muna dan ganar da su suna fahimta sosai yanzu dai abu gaskiya sosai yana dan kakkama eh, matsaloli wanda dai muka yi fuskanta watsan matsalar eh, moyen ne inda jagoranci ta kama mana mu samu moyen financier material a namu mutane su samu su yi aiki